Barka mu da wannan lokaci. Sunana Abubakar Mace da Murarin ga kuma takaitun labaran na Aminiya. Kamfanin man fetur na ƙasa NPC ya ce Najeriya za ta daina siyo mai daga ƙasashen waje daga tsakiyar shekara ta 2023 da zarar matatar man fetur Dangote ta fara aiki. Shugaban kamfanin Melekari ne ya bayyana hakan ga manema labarai a ranar Talata a Abuja. Ya bayyana cewa NPC zai iya tura ɗanyen mai zuwa sabuwar matatar man da yawansa ya kai ganga dubu ɗari uku har na tsawon shekaru 20 masu zuwa. Ƙungiyar malaman jawi ta ƙasa ASU ta ce akwai yiwuwar ba za ta sake ƙara ta zama tattaunawa da gwamnati ba har sai wa'adin shugaba Muhammadu Buhari ya ƙare. Mamba daga cikin kwamitin zartarwar ƙungiyar ya ce yayin da za su ci gaba da gudanar da yajin aikin sai babu ta gani sun rufe tattaunawa da gwamnati. Ya kuma ce gabanin taron ƙungiyar da ta gudanar an samu kace na ce tsakanin mambobin ƙungiyar kan cin fuskar jami'o'in jihohi da aka jinginawa shugaban ƙungiyar Emmanuel Osodeke. Gwamnatin tarayya ta ce akwai yiwuwar ta ciyo bashi naira tiriliyan goma sha ɗaya da ɗigo uku domin cike gibin kuɗaɗen shigar da za ta samu na kasafin kuɗin shekara ta dubu ashirin da uku. Ministar kuɗi da kasafin kuɗi da tsare-tsare Zainab Ahmed ce ta bayyana hakan a ban kwamitin kuɗi na Majalisar Wakilai a Abuja. Ta ce la'akari da halin tattalin arzikin ƙasar ke ciki ana hasashen gibin kasafin kuɗin zai kai kusan naira tiriliyan goma sha biyu da ɗigo arba'in da ɗaya a maimakon tiriliyan 7.35 na kasafin kuɗi na shekara ta 2022. Sai kuma labaran kasashen waje. Jirgin farko ɗauke da hatsi daga Ukraine zuwa Afirka tun bayan fara yakin Rasha da Ukraine ya isa tashar ruwan Djibouti. Jirgin na ɗauke ne da tan 23,000 na alkama zuwa Habasha wanda shafi mako biyu kafin isarsa tashar jirgin ruwan ƙasar. Wannan dai na ɗaya daga cikin yunkurin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na jirgin jirgin domin kai alkama zuwa kasashen da ke fama da yunwa. sai kuma abin da ya shafi labarin wasanni dan wasan gaban Manchester United Cristiano Ronaldo zai iya barin kungiyar zuwa kungiyar Napoli da ke kasar Italiya dama dai dan wasan dan asalin kasar Portugal ya jima yana nuna wa United din cewa zai bata saboda duba da ba ta buga wani kirki ba a kakar wasan da ta gabata karshen labarin namu kenan sunana Abubakar Macidu Marado